Juma'a bakwai ga watan Afrilu shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ƙungiyar la page ta gabatar da wata sanarwa albarkacin cikon shekaru biyu na ɗarewa kan garagar mulki na shugaban ƙasa Bazum Mohammed muna ce da ƙarin bayani. Kayan abinci da ke hutowa daga ƙasar Algeria sun ƙara farashi a wannan watan na Ramadan ko me yayi zahi muna ce da ƙarin haske. rahoton na musamman na wannan maraicen zai a jihar zandar inda za mu haɗu da wata mata da ta yi fice wajen kasuwancin tukuɗe da fatan an wuni lahiya ga labarin kamar yadda suke al'umma na ci gaba da tuwa albarkacin bakin su a game da cikon shekaru biyu da shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad ya yi ga mulkin kasa. A cikin wata sanarwar da ta hutar jiya haɗaɗɗiyar ƙungiyar fararen hula Tonon lafage ta nuna rashin jin daɗin ta kan rashin cika wasu alkawulla da shugaban ƙasar ya ɗauka kamar misali yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma wato tsadar rayuwa kamar yadda mudi musa jagoran ƙungiyar ya shaida ma maktar hamadu eh, da sanin kowa ne ka hanyar shigo ya hau karagar mulki shi bazu muhammad ya ɗau alkawalla da dama Eh, saboda su ya sa 'yan nijar suka ɗauke shi a matsayi na shugaban ƙasa eh, cikin alkawalin da ya ɗauka ya ɗauka bisa fanni daban-daban kun ɗauka bisa fannin makaranta ya ɗauka ya ce zai duk abin da zai domin shi wannan fanni ya samo mahita ga duka wannan matsalolin da yake fuskanta shi ya kawo ya ce zai duba ga yadda za a ƙara wannan alawus dije na education wanda daga ce zai kai shi hal eh, ɗigo 22 eh, da cikin bidije national su duka cikin abubuwan ne da aka gani in kun duba sai mu ce abin hal yanzu da sauran rina a kaba a cikin taron ministoci na jiya 6 ga watan afrilu gwamnati ya tsige isufu falke shugaban karamar da'irar malbaza da ke jihar tawa ana tuhumar shi ne da aikata babban laihi dalilin da ya sa kenan aka tsige shi daga matsayin nashi na shugaban da'ira ƙauyen sheri da ke a nisan kilomita 100 daga yammacin menisorowa na fama da matsalar ruwan famfo wannan kuma ya yi sanadin littin da aka samu wajen sake gina gidajen da suka ruguje bara a lokacin ambaliyar ruwan sama. katiyar lagasu muhammadu mai garin na ya mamamin idrisa karin haske muna da masana ruwa ba solar ba gare mu ruwa haka na wutan gari wannan shine sai da marace sun tada a sa'an nan jama'a za su samu ruwa bayan haka din ma shaton ma yanzu akwai masala ruwan da ya shiga duka suna zubuwa kasa kasan kuma bana tora na garin wajen soro dari da talatin sun fadi har yanzu ba samu a gina ba kasan ana buga birgida wani abubuwa yanzu talaka suna shan wahala a bisa wannan abun ruwan da za a samu bai fi dabbobi su sha ko su yi wanke-wanke mata da sauran ma wannan wannan barin da ne a koma gini eh akan wannan dai masalan babban gwamnati ya tashi ya saya ya nemo muna ko sola wallahi talaka akan ruwa yanzu masalan namu yayi yawa Farashin kayan abinci da ake hutowa da su daga Algeria ya karu a wannan watan na Ramadan in ji shugaban 'yan kasuwa na Arlington. Wannan hawan farashin ya samo tushe ne da farko daga karin kudaden duwan a kan iyaka da kuma hanin shigowa da kayan daga Algeria. alhaji umma babu makka shugaban 'yan kasuwa na arlington ya ma usman umaru karin bayani kaya abinci kan ma kafila wa mai duk dai abin da ya danganci abinci gaskiya ya ƙara kuɗi kuma ƙarin da ya yi a'a ba daga cikin alje ya ƙara ba abin da ya ƙara mishi kuɗi kamar in ka zo nan bakin iyaka a tsallako ma da shi zakkuwa nan din a samakka nan ne ya ƙara kuɗi masu yawa amma marasan ma ya rage ga da ga yadda ake sayo shi farko yanzu yana da rage cikin alje to matsalar transfer ne kan a tsallako da shi sannan kuma na biyu in an tsallako da shi an kaɗo ko aka zo na arlet duwan ma ya ƙara kuɗi daga can ne wurin a tsallako da ka ita alje ba ta so kwata-kwata ba ta san a hiddo mata ko kilo guda na hilawa mutane ne dai da ƙarfin hali da dubarori ake hiddo wannan abinci mata masu kokari wata kungiyar mata zalla ce da ke kokari kan al'amuran ɗinki musamman ma na buroderi ta galgashi a bangaren bugaje da hulani da ke ciro zirin wannan kungiyar na fama da matsalolin da suka shahi fannin rashin ciniki tun lokacin da aka daina yawon bude ido a jihar agadas aminatu abdulrahman shugabar kungiyar mata masu kokari tama ahmad filan karin haske aikin da kungiya take nan gayi broderi ga ipel dimke dimke na da waɗanda ake nan gayi da hannu su ne tan maido da aikan teloli su zo da hannu ne ake yin kaya to wannan aikin nan shine da da kungiyar tam take nan gayi in mutum yana da mashina kin shi yana iya zuwa wurin mu sai mu samu koya mai kenan mun yo gudunmawa ta muka yi kaya muna sa mu kai sa exposition kamar wadansu safam hakan ga kamar wadansu fonaf kamar wadansu kirsale ko festival da layir ko wani dai atelier in ya huto dai na tattara kaya sai mu je can masala ba a rasa ta dan saboda shi aikin ga da matan ga suke nan ga nasaru ne mafi yawa suke son shi sai dai nasara in ya gane shi ya san darajar shi ba ka hwata ba san darajar shi ba kenan masalar da muke samu ita ce ba a samu kasuwa kenan ba mu iya sayawa ga sana'a guda a ranar ɗaya ga wannan watan ƙungiyar da ke fafutukar kawo ƙarshen yawon diga ta yi wani taimakon cimaka ga al'umma mai ƙaramin hini da ke cikin ƙauyuka goma na karamar da'irar afalla abdul nasir salifu shine shugaban kungiyar ga karin hasken da yamma yawalu abdul mumune waɗannan da suka kira wannan taimakon ba su kuskura ba sun zaɓi lokacin da ya dace saboda haka nan sai mu kai godiya ga Allah sa'annan mu komo kuma mu godiya ga waɗanda suka tsara wannan abu suka yi barbasa har wannan abu ya tabbata saboda haka nan lokacin da waɗannan samari matasa kamar yadda mai ya kwatanta lokacin da suka zabura sun kai tunanin tallafa ma 'yan uwarsu waɗannan abubuwa muna ta tsinkan su daga nesa yau gashi rawa ta ka cikin gida wanda suka ka wannan taimakon sai mu ƙara godiya kuma mu ci gaba da yin addu'a ga mu don wannan aiki ba ta yi bai yiwuwa a ce a yi shi babu taimakon shugabanni saboda haka nan su ma mu ci gaba da musu addu'a da mu duk wani ma'aikacin gwamnati muna roƙo ubangiji Allah ya kama musu ya ba su kyakkyawan niyya ta tallafa ma su domin yauni ne Allah ya aza musu to su kuma sun nuna suna ɗauke da yaunin nan sun kula da mu sun kula da duka al'umman ƙasa Allah ya kama musu muna fata ubangiji Allah ya sa su gama lafiya matsalar ruwan sha da wasu unguwannin maraɗi ke fama da ita da kuma batun rashin tsaro su ne mahimman batutuwan da aka tattauna kan su a cikin zaman taron muhawara na 'yan majalisar garin maraɗi a wannan shekara ta 2023 a cewar shugaban majalisar fashakatu murtala ya kamata a mai da hankali sosai wajen duba wannan matsalolin na al'umma kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman Kun yi la'akari ku da kanku a lokacin zafi akwai waɗansu unguwannin birnin maraɗi da ba su samu isassun ruwan sha. Kenan abu ne mai kyau a sanar da wannan albishir mai daɗi saboda gwamnati ta ɗauki duka matakai da suka dace a bisa wani tsari proje za ta yi famfunan da biyar a waje ɗaya inda waɗannan famfunan za su rarraba ruwa ga birnin maraɗi har da gundumar madarumfa. Sannan akwai maganar rashin tsaro saboda kullum muna samun bayanan polis kan yawaitar sace-sace da hare-hare mun samu daidaita al'amurra don haka ne a ne mai kyau a kawo maganar domin duba hanyoyin dafawa jami'an tsaron sallah na daga cikin gimshimkan musulunci biyar tana da mahimmanci kwarai da gaske kuma ya kamata kowane musulmi ya tsaida ta sai dai wasu ba sa tsaye da sallar sai cikin watan ramadan shin komi addinin islama ya haɗa kan wannan mutanen ga dai amsar da ustaz mustafa muhammadu mamba kungiyar malaman ƙasar niger yamma rafikatu a tayar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Kun san alamar munafuki Ya ce, Alamar munafuki shine idan suna cikin jama'a za su yi kamar suna yin sallah. amma idan jama'a suka watse abin ba komi ne a gare su ba allah ya ce duka wanda yake yin abu don idon mutane idan ya shiga cikin ukubarsa ba zai fita ba allah shi mai rahama ne mai gafara yana iya maka sakayya akan wani aikin alkhairi da ka yi ba ce mutum ya sallah lokacin da yake so ba abin bai da ma'ana Allah yana so duka abin da za ka yi ka yi shi tsakaninka da shi bai da amfani mutum ya zama kamar ɗan amshin shata yana ƙara laifi. Ƙasashen duniya na bikin karo na biyar na tuni da ranar duniya ta lahiya yau bakwai ga watan Afrilu. Taken na bana shine lahiya ga kowa da kowa. ministan kiwon lahiya na ƙasar nijar dr idi ilyas mai nasara ya bayyana cewar ƙungiyar oms na fafutukar inganta al'amuran kiwon lahiya a ƙasar nijar tun shekara ta 1960 ta hanyar tallafin kuɗaɗe da kuma kayayyaki ministan na kiwon lahiya ya jinjina ma ƙungiyar ta ci gaba da kama ma fannin na kimiyya da kuma zaƙulo matsalolin da ke kawo ma fannonin na kiwon lafiya cikas da kuma ƙara ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'umma ta hanyar taimakon kai da kai. A yanzu sai rahoton namu na musamman. Jihar Zandar ta yi fice wajen sarrafa hura ta hatsi ta gargajiya mai inganci a ƙasar Nijar. A garin Bande, wata mata ta yi suna sosai wajen sarrafa ta kuɗi har ma zuwa ƙasashen waje. Ga dai tarihin Aisha Tulazi gonar haɗa tukudi da maki usaini ya hado mana na kai shekara shida ina ta kudin wannan da fari a baya a kullum ina na tiya goma ya komo ina na tiya bakwai ta yi tahiya ya komo hal ina yin na tiya biyar in ranar talata ce ina yin na tiya goma kuma yanzu da aka kama azumi a kullun na yi na tiya goma sha biyu a da har na tiya ashirin nake to yanzu ka san kuma duka jama'a da suka gane su ma yi suke ke ne wajen sha ne ake samun bambanci yanzu dai a kullun ina yin na tiya goma sha biyu kuma iya karewa to tu ganin a nan garin lalle kin magana ke ma da kanki akwai masu tukudi da yawa kowa ya yi son aka ce tukudi ya yi son na aishatu eh, wani irin sirri ne wannan wannan sirri kawai gyara ne kenan in me za ka yi ka tsakaninka da Allah ko ka tsaya ka adana kanka yanda zan yi sana'ar gida haka zan yi ta saidawa haka nan ne nake to wannan tukudi naki aishatu da midamine ne ya kumsa wannan tukudi ina sa mai hakin daka da bagaruwa da karamfani da citta da kayan kamshi in sa cuku in sa dabino in sa sukari a ciki duka an hada shi in sa muli to aishatu shi wannan tukudi kina yin shi ne haka ki kokulla ko kuma kina wa mutane ma haka ko kuma ya baki ki mushi eh mutane da suna ka ina musu kuma ina awon tiya ina awon dan rabi kenan yamma ana yi sani ina yi ana kaiwa arlit kai babu garin da ba a kai shi ba har libi an kai shi yan zuwa wannan mali duka sun kai nawa kike sai da tiya da kuma ɗarabi kuma wannan kullun nono nake wannan kullun dala 20 20 nake tiya jika biyu nake sai da amma ina sai da 350 tiya ɗarabi ina sai da shi 175 to aisha ta ganin duk sana'a ta duniya akwai kalubale da mutum yake fuskanta ke a taki sana'a wani irin kalubale kika fuskanta gaskiya na samu kalubale da yawa a bisa kan harkar ta kudin wannan da nake yi dole ka samu hasara amma ni wannan ko a ban kawo ba tun da da zagi na yi ake aikace ni na kashe mutane kasuwa wane ne wane to ni wannan ko aka ban kawo bai yayuwa dan adam a ce kowa yana son shi to shi wannan tukudi kaman matsala haka baya lalacewa in kika yi shi yana karewa a lokaci yanzu wannan tukudin koda zai kai sati ba abin da zai bayya komi tunda sinadari da yawa gari shi na haɗa mishi bayya lalacewa wani irin ci gaba kika samu a wannan sana'a taki wala a wannan tukudin na ci gaba da yawa na samu na samu alheri sosai wallahi tunda ina wa yan uwa ina wa abokan arziki kuma ina kasuwanci na a ciki in yi kyauta in yi sadaka a ciki kuma na sayi hili na sayi kiwo akan harkar wannan tukudin To madalla nan da muka zo karshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicin. Idan an shima kaɗan zaku suwar abokan aiki dokar labaran na sashen zabarmanci idan sun kammala akwai muhawar 'yan jarida tare da Nafisa da ita da bakin nata. Mu sha ruwa lahiya a yi saurare lahiya masu salam. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.